Assalamu alaikum ya ku jama'ar jihar Kaduna. Da farko ina ƙara godiya ta musamman da yarda da kuka yi da ni kuka zaɓe ni a har sau biyu a matsayin shugaban ƙasa a jam'iyyar mu ta APC. Zan yi amfani da wannan damar in sanar da ku cewa Sanata Ubasani shi ne ɗan takararmu ta gwamna a jihar kaduna ina mai roƙonku da ku zaɓe shi ku zaɓi dukkan 'yan takarar apc na majalisar jiha don taya shi aiki sanata uba jagora ne a cikin wannan tafiyar mun yi aiki tare a majalisar dattawa kuma ya nuna ƙwazo da jarunta zai yi rawar gani insha allahu fiye da yadda ake tsammani ina ba ku haƙuri a kan wahalar da aka sha ta canjin kuɗi an yi don tattalin arzikin ƙasa ba don wasu su wahala ba kaduna gida ce a gare ni ku fito ku zaɓi sanata uba sani ku kuma zaɓi dukkan 'yan takararmu na apc